اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين sai ya ba su rigarsa yayin da suka sanar da shi yadda idon babansu ya kasance kuma ya ce masu ku tafi da wannan rigartawa, ku ɗora ta akan fuskar babana ganinsa zai dawo sannan ku taho min da iyalanku gaba ɗaya